بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها da sunan Allah mai rahama mai jin kai idan aka girgiza ƙasa matuƙar girgiza ta wa al ardu athqalaha ƙasar kuma ta fitar da nauye-nauyenta wa qala al insanu ma laha mutum kuma yace me ya same ta yawma'idhin tuhaddithu akhbaraha a wannan ranar ne za ta ba da labarunta bi anna rabbaka auhalaha don ubangijinka kaya umurce ta da yin haka Yau yawma'idhin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum A wannan ranar mutane za su fito a warwatse don a nuna musu ayyukansu. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره to duk wanda ya yi aikin alheri daidai da ƙwayar zarra zai gan shi. ومن يعمل مثقال ذرة شرا yara. wanda kuma duk ya yi aikin sharri daidai da ƙwayar zarra zai gan shi.